To jama'a masu sauraro a yanzu haka dai ina kasuwan lafiya wadda shi kasuwan lafiya a wani yanki ne na karamar hukumar lamurde kuma a jihar Adamawa. Yanzu haka ina cikin kasuwar layin masu hatsi inda zan fara tattaunawa da su masu saya da kuma masu sayarwa. Malam barka da warhaka. Assalamu alaikum. Ko menene sunanka? Sani Makwane. To Sani Makwane a wannan kasuwa naku kamar tsawon shekara nawa ko aka yi ana gudanar da wannan kasuwanci? Akalla dai gaskiya kasuwan nan za ta kai sama da shekara arba'in tana gabatar da harkokin kasuwanci kuma na samun ci gaba baƙi suna zuwa wasu ma daga Kano wasu daga Bauchi da su duk sukan zo kasuwar mu na lafiya saboda ci gaban kasuwar yanzu guri da na same ka nan yanzu hakan wace irin sana'a kake a wannan kasuwa lalle ina sai da masara ina kuma sai da waken suya ko duba da cewa wannan kasuwa naku na hatsi gashi muna dab da kaka kuma halamu ya nuna cewa eh, kasuwar kaka na hatsi lokacin da take budewa kamar mu dauka mu fara daga buhun shinkafa danya da kuma buhun masara da buhun dawa da sauransu nawa nawa ake sai da su to lalle yanzu dai abin da kasuwa take tafiya shine masara naira dubu goma sha shida ma'ana da ɗari biyar sabuwa mm. tsohuwa kuma naira dubu sha takwas da ɗari biyar a mm. yanzu haka mm. sannan ita kuma dawa naira dubu sha takwas ita ma haka akan kuma sai da ita yanayin buhunta yanayin cikon buhu wata kuma ana sai da ita naira dubu sha tara ita buhun dawa kenan Eh, shinkafa kuma mai bawo hmm. shan shera naira dubu goma sha bakwai. Na sake dubawa baya ga mun tattauna da shi wannan dattijo sai kuma naga akwai mata masu ainihin wato eh, su surfa su sa shi a gaba suna auna mudu mudu. Ita ma za mu tattauna da ita mu ji shin wannan sana'a tsawon shekara na ta ne amma dai bari mu fara ranke dai barka da baraka. Yawwa. Yawwa ina gajiya. Lafiya. To ko menene sunanki? Suna na Ruth. To amma da Ruth naga kina sai da shinkafa gashi nan dai mai kyau gumi gumamma haka eh. kamar shinkafa na nawa kuke sai da mudu to yanzu mudu dai muna sai da shi dari bakwai da hamsin dari takwas bisa kyawunsa Allah sarki eh. to yanzu kamar kamar mu dauka shi wannan mudu da na gani eh. shi nawa ake sai da shi yanzu dari bakwai da hamsin ne mai kyau din na'am na'am na'am to yanzu wannan shinkafa da kika kasashen zaka ke kika noma shi ne ko dai sara kika ke a'a sayan buhu nake yi na guma shi na'am na'am to kamar shi buhun mai bawon nawa ke saya To yanzu dai yanda muka samu kanmu bana abun taki ta yi sauki dubu da muna siya haka. Hmm. dubu sha biyar dubu sha hudu amma bana gaba daya abun ruwan nan da ta zo ta shinye wuri mm. abun ya kawo mana damuwa sosai kwarai yanzu haka buhu har wani wuri ma muna sayan ta dubu ashirin mai kyau wani kuma dubu sha takwas sha bakwai e bisa kyawun shinkafa to yanzu misali a wannan shinkafa idan kuka sayi buhu kusan ashirin eh. kuka surfa kamar mu nuna kuke samu yanzu kaman kowane buhu in mm. muka samu mai kyau muna samu mudu talatin da biyar mm. talatin da hudu in ba mu samu mai kyau ba wani lokaci har mudu 28 ma muna iya samun ta to yanzu mu dauka cewa su masu zuwa saya ba sa zuwa su muku korafi cewa kamar ko shinkafan ya dan tsada haka da sauransu suna yi sosai kwarai suna yi sun ce yayi tsada to mu ma mun rasa ya za mu yi mai bawun taki ta sauka domin dalilin malale da ta shin yauri. Mm. yanzu gaba daya ma ba mu da yanda za mu ce abincin ma babu sosai mm. mun rasa ya za mu yi suna korafi sosai to yanzu eh, kamar wannan da kika zo kika kasa misali Eh. wannan daro haka da na gani eh. ya kai mudu nawa a ciki yanzu daro nan da ya takaci zai mudu saba'in mudu saba'in eh. kuma ana zuwa saya ana zuwa a saya yanzu kamar daga safiya zuwa yanzu mudu nawa kika sayar yanzu dai na sai da abin da ta kai kusan mudu ɗari. kai kai ka to lalle ana zuwa saya to yanzu duba da cewa wannan ambaliya da ya zo ya yi wa gonannaki da yawa illa sakamakon abubuwa duka sun taɓarɓarci to yanzu wannan sana'a naku in aka ce yanzu ki je gurin gwamnati ki nemi tallafi ga gwamnati me zaki ce to yanzu dai zan ce ma gwamnati ta duba dai ta tallafa mana da jarin domin saboda ba yanda za mu she abun ta ya sauki domin babu shi mm. sai dai gwamnatin za ta mana taimako ta dan tallafa ma mata mu samu jari mm. muna da dan samu goma biyar. Hmm, to da lamuna godiya. To da shike muna nan layin hatsi kamar yadda muka gaya masu sauraro har yanzu dai muna layin nan na inda ake au auna da kuma aunarwa wanda suke sara kuma da wanda suke siya su je su dafa dan mudu ɗaya ɗaya. A na sake tattauna da wata bara Allah wadda ita ma wannan sana'a nata ne sai da wannan shinkafa a wannan kasuwa. Bari mu ji sunanta. Bari ki dai barka da waraka. Yawwa barka da waraka. To ko menene sunanki? Alfrida Haruna. To, madam kamar tsawon shekara nawa kika kina wannan sana'a na shinkafa? Ni na shekara talatin yanzu. Kina wannan sana'a? Eh. To, a tsawon shekaru da kika kina wannan sana'a, mu ɗauka cewa yau ana cikin yanayin kaka. Daman wannan lokaci da kuke shigowa a wannan shekaru ana yawan samun katsewar abinci a kasuwannin ƙauye ko dai ba a samu kai ba a samu sai dai ambaliyar nan ne ya kawo mana damuwa wannan ambaliya da aka yi ba karamin cutarwa muka yi ba to yanzu yaya kuke ku samu shinkafa ɗanye kafin ku guma ya zama muku wai yau din nan ma shinkafan da yanzu kake gani a gabana mm. daga shelin aka kawo mini kuma wannan bawan Allah mm. yana noma yana samun kusan buhu ɗari biyu amma kwata-kwata buhu biyu bana aka samu a gona buhu biyu kashal buhu biyu kashal saboda me ambaliya wallahi ambaliya ya kwashe mana amfani gaba daya gaskiya yanzu wannan gumi shi eh. kuma danye nawa ake sai da shi farashin kafa kenan a yanzu haka hmm. muna sai da ita 700 ne ita ma danyar eh to kaga oh. dai sanadin ruwa ne mm. da yanzu da yana nan ɗari biyar ɗari mm. hudu da hamsin mm. amma yau muna sai da ita ɗari bakwai to ka ne abun ya baya talaka ya ji jiki to yanzu yaya za ku yi duba da cewa wannan ambaliya da ya zo gonaki sun tattafi abinci an yi asara da sauransu kuma wannan ita ce sana'ar da kuka taso tun shekara da shekaru kuna yi to yanzu ya za ku yi gudun gudanar da shi kenan to yanzu kuka mu dai ga gwamnatin adamawa mm. idan akwai tallafi mm. muna roko a tallafa mana mm. kaga dai in ba sana'a rashin lafiya ma ai damuwa ne a gida yawwa shine roƙonmu mu shine ga gwamna ya dube mu da idon tausayi adamawa gaskiya ba amfani malale ya cinye mu ga kuma rashin lafiya kuma muna tare da ita mm. neman guduma muke yi mm. a yi mana guduma gaggawa mm. shine damuwa to madalla muna godiya na gode to masu sauraro mun dan tsallake kaɗan mun baro layin masu ainihin wato auna da kuma aunarwa na shinkafa ɗanya da kuma gumamma yanzu mun shigo layin masu sayarwa a buhuhuna inda na yi sanin tattaunawa da wani mai sana'ar saya da kuma sayarwa a wannan kasuwa to a ranka dai barka da warhaka barka da yamma to ko da muke magana da malam abubakar eh, abd ake shi cewa da ni amma Abubakar ne dan waja. Da kuka dawo kasuwa nan ne ya kuka fara ganin kasuwanci. To alhamdulillah dai mun gode wa Allah duk halin da yake shiga amma banan nan gaskiya abun akwai sauyi. Ga shi nan dama bamu daidai da farfarowa bangaren rikishin nan ba. Mm. Da kafin ka zo kasuwan nan. Mm. Wallahi inda zaka saka kuma babu. Mm. a buhuna ne kai inda ma mota zai rasa amma duba dai yanayin buhunan dai yanzu kalli yanayin kasuwa ga ambaliyan nan ta zo ga rusa gidaje duk babu gonaki duk babu mm. to bana dai alhamdulillah mun gode wala duk halin da ake shiga amma akwai matsala gaskiya mm. akwai matsala to yanzu duba da cewa ga ga shi an dai dawo bakin kasuwancin alamu ya nuna an samu zaman lafiya a wannan yanki to sai kuma ga matsala na ambaliya da ya kuno kai to wannan ambaliya kana ganin yadda kuka rungumi wannan sana'a naku kana ganin ba za ku samu kalubale ba gaskiya akwai kalubale to wani iri to batun kayan baya fitowa mm. kayan da da kamar yanzu za a kawo buhu ɗari biyu mm. buhu kusan ɗari uku mm. bangarori da dama mutanen taraba su kawo mana mutanen gombe su kawo mana nan adama mu tara kaya yanzu kwata-kwata kalli kasuwa yanayin kayan kenan fa iya kayan da muke da shi to mm. muna lallaba haka dai alhamdulillah to ambaliyar nan kan ya ji gonaki mm. maganan kan cewa amfani a gona kan bana kan gaskiya da sauki babu mm. sai dai kawai abin da dai Allah ya mana dai kuma gode Allah kawai to yanzu wani kira kake da shi ga mahukunta to mahukunta dai su kawo mana tallafi na gaggawa ma jama'a dai suna da bukata kwarai da niyya suna da niyya yanzu kaman buhun masara nawa ake sai da shi bara wallahi giya maka kamar sabo masarar nan mm. in yayi tsada naira dubu tara dubu goma bane dai gashi nan dubu sha shida sha bakwai mm. Dubu kwaya daya mm. wakin suya kuma yanzu farashi ta ma bai fito ba ana sayarwa ashirin da biyar dubu ashirin da shida zuwa ashirin da bakwai haka amma kasuwan nan na ga buhun dawa shi kuma buhun dawa nawa buhun dawa ana sayarwa dubu sha takwas ne <laughs> abubuwan gaba ɗaya ya canja wallahi to amma da kafin wannan ambaliya nawa ake sayar buhun dawa dawa dai mu dai a bara dai da yake shekarun da abun yana da mutun shi amma baya eh. wuce sha biyu sha biyar yanzu kuma yanzu kuma sha takwas har kusan har ya shirma na siya kuna magana da abubakar haya ya ga ga yanayin kasuwancin da matsayinka na shugaba to alhamdulillahi duk da cewa yanzu ne farkon kakan hmm. lallai kasuwanci yana tafiya daidai wa daida yadda ya kamata hmm. kuma muna godewa ita gwamnati hmm. da ta sa ido ta daidaita 'ya'yanta suka zauna lafiya saboda yanzu haka dai kowa yana kasuwancinsa lafiya yana saya yana sayarwa mm. kuma muna godiya dai sosai amfani dai kana gani yanzu ya fara fitowa mm. ba wani abin da zamu iya cewa sai dai godiya jama'a masu sauraron mu da kuma haka ne muka zo ga karshen shirin kasuwa a kan miki dole na wannan makon sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya